Babban kalubale da mulkin demokuraɗiyya ke fuskanta a Najeriya yayin da take cika shekaru goma sha takwas shine na zaben kananan hukumomi. Korafe-korafai da ke bayyana a kusan dukkan jihohi shine na rashin adalci kamar yadda sakamakon zaben ƙananan hukumomi ke nunawa galibi jam'iyyu da ke mulki a jihohin ke lashe dukkan kujeru da aka yi takara a kai. Ina makomar demokuraɗiyya kasancewar zaben ƙananan hukumomi tobalin gina sahihan zaɓuɓɓuka. Tambayar kenan da na yi wa tsohon gwamnan jihar Gongola a jamhuriya ta biyu jakada Wilberforce A'a A gaskiya zaɓen ƙananan hukumomi ba zaɓe ba ne. Abu ne kawai ana yin shi na nuna iko da isa. To ai bai kamata wannan ya faru haka ba. Kuma ba wai ana kawo mutane daga waje su zo suna duba zaɓen da ake yi ba. Saboda haka har kamar da yake faruwa wasu wasu states har a state namu na Adamawa wani zai ci zaɓe amma sai ka ji an rantsar da wani. Kaza wannan ba zaɓe ba kenan. State namu duka ba wani zaɓe abu ne kawai ana yi kowane siyasa wanda tana mulki ita ce za ta ci zaɓen local government. Matakan da gwamnatin Dr. Goodluck Jonathan ta ɗauka na warware matsalar zaben ƙananan hukumomi ta hanyar shirya tarurrukan jin ra'ayin jama'a a shiyoyi shida na Najeriya don gyara kundin tsarin mulki inda bakin 'yan Najeriya ya zo ɗaya kan sauya hakkin gudanar da zaben ƙananan hukumomi daga hannun gwamnatocin jihohi zuwa gwamnatin tarayya amma majalisun tarayya suka yi fatali da shi. Barista Kashin Gaidam tsohon kwamitin kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Gombe ya yi sharhi kan wannan batun. da ma dokar za ta bada izini ma su gwamnatin su zaɓo shi kwamishinan zaɓe a kawo su daga wani jiha ma za ka yi dokar kamar kana Karaba ko kana Adama ka ki ɗan koyo ko zo zama ka shaman na zaɓen ka na jihar naka. To kaga akwai alaman za a yi adalci amma to ga yanzu za a yi zaɓe da ɗaya dukkan abin nan fati duk na share sauran ma fiyasun ma ba za mu a bar su su ɗauki gaskiya in dai ana so a yi adalci kuma a gyara abin wato sai eh, an da son kai daga jihohi wato daga gwamnati da kowa da kowa ya zama dai zai adalci gaskiya kuma ya zaɓi mutum na kwarai ya yi wannan aiki. Kokari da na yi domin in ji ta bakin shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokoki Abdul Razak Lamdal ko menene ke kawo cijewar amincewa da dokar ya ci tura. Yanzu dai ya so mu bayyana karara cewa baya ga 'yan majalisun tarayya da ake zargi da kin amincewa da gabatar da doka da za ta sauya zaben kananan hukumomi daga hannun gwamnati gwamnatocin jihohi zuwa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta kasa. wasu daga cikin gwamnonin jihohin najeriya da ake zarge da kin kyale aiwatar da sauyin saboda tatsar da suke yi daga kaso da gwamnatin tarayya ke baiwa ƙananan hukumomin sun soma mika wuya ga bukatun 'yan najeriya kamar yadda gwamnan jihar taraba akitek daris dixon ishaku ya yi mini bayani gaskiya yan wana gwamnoni wanda ba su yi zaɓe ba ban gan ba don wannan yana cin kuɗi kwarai da gaske kudin da za a yi zaben nan gaskiya in kai ma jama'a aiki ina gani za su ji dadin wannan aiki amma tunda demokradiya ne muke bi shine mu wa taraba mun ce bari dai mu bi amma gaskiya ne ban gan laifin su ba ma wanda ba su yi ba kudin da za a yi zaben nan in wani ya ce zai ba mutanen ruwa gaskiya ka duba cewa wannan ya fi ma'ana gwamnan jihar taraba architect Darius Dixon Ishaku kenan Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo jihar Taraba Najeriya yeah